daidai da ishirin da ɗaya ga watan Jun shekara ta dubu biyu da sha hudu. A ci gaba da karatun littafin Bulogul Maram min Adillatil Ahkam na Alhafiz Ibn Hajar Al-Askalani, Allah Madaukin Sarki mai sakayya da alkhairi. idan ba manta ba muna cikin babin da ke bayani a akan najasa da bayanin me da menene najasa sannan kuma da hanyoyi da matakai da shari'a ta tsara na yadda za a kauda ita najasar. Bala ya kawo bayani don gane da abin da ya shafi jaki da sanarwar da annabi ya sa abu talatal ansari ya yi a lokacin da aka je yakin haibara da cewa cin naman jakin gida haramun ne. Malam ya tattauna mana maganganu na ilimi da cewa annabi a bisa tsari akwai mutane na musamman da yake naɗawa, wanda su suke isar da irin wannan saƙo a madadin shi, kuma yana naɗawa daga cikin ƙorashawa kuma dangin shi. To yau kuma sai ga shi ya naɗa daga cikin waɗanda suke mutanen Madina ne, sannan kuma babu wata dangantaka. shi ne sai Malam ya bayyana mana cewa ai abin da ya sa aka umarci Abu Talha ansari to shine abin da dama ke sa a umarci Abbas shine suna da sauti wanda yake da ƙarfi sauti mai ƙara sauti mai isarwa dama makasudin shela irin wannan shine saƙo ya isa Malam ya ɗauko mana bayani dangane da abin da ya shafi jaki da kuma illolin da suka sa aka haramta cin naman jakin, amma kasantuwan akwai alheri tattare da jaki ko ya yake malam bai manta da alherin jaki ba wajen sanin hanya sai da ya ambata mana shi. Allah ya fara mana bayani a karatun da ya gabata dangane da irin tasirin da mu'amala da wasu daga cikin dabbobi musamman cin naman su yake ma duk wanda ya tasirantu da su ɗin. To daga cikin bayanan sai Malam ya ce wa huna الحمر الأهلية zillatun زلة wal khissa Yana daga cikin ɗabi'an jakin gida shine shi dai jakin gida wulakantacce ne kuma yana jin wannan wulakancin a jikin shi sannan kuma zai yi wani abu na kan gado sannan duk abin da za a nuna mai tuhata tsuntsuwa ko kuturu yakan fi shi tsari kyakkyawa in ka so ka ce jaki dolo ne ko ka ce wawa ne ko ka ce sakare ne ko ka ce gaso rogo ne shi ne abin da mala yake sanya dunkule a takaice ya gaya ma fala yastabi'idu anna man aksara min akli lahamiha Mala ce to ka sani duk wanda ya yawaita cin naman jakin gida tantakilu ilaihi ghaziratuha to wannan ɗabi'a to zai iya haifuwa zuwa ga wannan mutum ya tasirantu da irin ɗabi'an jaki wa yattasifu bi shay'in min tilka sifat sai a waye gari ya siffantu da wasu daga cikin waɗancan siffofi wa hazihi laysan min sifatil mu'min to su ko wannan ɗabi'a na jaki ba su daga cikin ɗabi'a na mumini wanda ya san ya kamata ba a son mutum ya zama sakarai ko ya zama wawa ya rika yin abubuwa ko yana faɗin maganganu wanda ba su cikin saiti da tsari wannan ba siffan mumini ba ne shi ko jaki wannan ɗabi'an shi ne Mala ya ce wa hazan lazi kaddamnahu laysa min mawdu'ina waɗannan bayanan da muka gabatar tun daga kan karatun da ya gabata zuwa yanzu bai daga cikin maudu'in abin da muka zauna tattaunawa dangane da al'amarin hukuncin najasa. Walakin, Malai ce sai dai mun zo da wannan bayani ne, raddan ala ha'ula illazina ya kai sunar tashri'ar islami bil ma'akulati ghayar salima. Yace domin mu mai da martani ne kaɗai ya sa muka ta ƙarƙare wajen waɗannan bayanai. ga waɗanda suke kiyasin shari'o'in musulunci da hankula waɗanda suke hankali ne da tunaniyar rababbu. Kun gano wannan da kyau ko? Zama ba komi ake maraddi ba, ko ba kowa ake maraddi ba. Kuna gano wannan da kyau ko? Idan da bukata misali a ce an samu wanda ya zo da abin da ya soki addini kai tsaye. kuma zai zama illa ga addini kai tsaye to sai a nemi lokaci da sanda da inda ya kamata sai a mai da martani akan wannan ita matsalar amma idan ya zamanto abin da aka faɗa sai aka auna aka ga ba zai ma addini illa ba hasali zai ma mai maganin illa ne sai a bar shi da ita jama mun gano wannan da kyau ko to wannan maganan da waɗannan mutane mustashriqun suke faɗi to illa ce ga addini domin cewa suke yi haramta jakin gida da aka yi to wannan ya saba ma hankali hankali lafiyayye ba zai iya ɗaukan shi ba kuma suke ta yawo cikin littattafai na ilimi suna baza wannan guba nasu ya ke samun ‘yan bana bakwai a harkan ilimi suna ɗibo irin waɗannan guban da waɗancan mustashirikun suka fesa a cikin addini, suna zuwa suna bazawa cikin al'umman musulmi, malam da ya ga viruses na waɗancan mutane ya kakkama tukulluman addini, to shi ne ya ci birki a daidai nan yake ƙoƙarin warware ita maganar. domin a gane illanta, domin cewa suke taƙaƙa ta yaya aka haramta jakin gida amma aka halartar da cin naman jakin daji. Mun gane wannan da kyau ko? Suka ce wannan hankali ba zai yadda ba. Wannan ke nuna cewa shari'ar musuluncin da ake ta kuri ana bi to ba shari'ar Allah ba ne, inda shari'ar Allah ne Allah ba zai manta da jakin daji ba sai ya yi maganan cewa bai halarta a ci ba. Suke ta koro dalilai na ƙwaƙwalwa na hankali na tunaninsu a irin yadda su suke, kuma suka baza. Wanda yake da gajeren tunani irin nasu, sai ce ga ko abin da suke faɗin nan in ka lura gaskiya ne, domin shi ma hankalin da yake rababban hankali ne irin nasu. to ya iya karɓan tunani irin nasu shi ne sai malam ya kawo dalilai da suka sa aka haramta jakin gida da kuma siffofin shi to sai ka ce masu su auna jakin daji na da waɗannan siffofin in yana da shi sai su gaya mana inda yake da shi ba su da alaƙa kwata-kwata sai dai alaƙa na siffan halitta Allah maɗaukin sarki ya shiryar da mu Bala ya ce wa yadda wa yadda auna anna shari'a ta tanaqadu kuma suke da'awan cewa shari'a tana tifka da warwara. Kuna fahimtar wannan da kyau ko? Li'annaha tafriqu bainal mutamasilina sannan wai shari'a tana wai warware ta raba bainal mutamasalaini ababe guda biyu masu kama da juna. والتفريق بين المتماثلين متناقض للعقل السليم suke cewa a raba tsakanin abubuwa guda biyu waɗanda suke da tarayya da kama da juna to wannan tufka da warwara ne a hankali wanda yake lafiyayye kaga sun koma suna auna shari'a da hankalinsu da tunaninsu haka ya kamata haka ya dace addinin musulunci ba da haka ake yin shi ba Hala ya ce, Falhimarul ahali laita laisa mutasawiyan ma'al wahashi. Hala ya ce, hakikanin gaskiya, jakin gida ba daidai yake da jakin daji ba, wal far'u bainahuma maujudun? bambancin da ke tsakaninsu a fili yake, wa min huna kanan nahayu an akil humrul ahaliya ma'a baqa'i hilliyatul humr wahashiya malai ce to daga nan ne zaka gane cewa da shari'ar musulunci ta hana cin naman jakin gida to wannan al'amari ne da aka yi shi a bisa tsari kuma daidai ne a lokaci ɗaya kuma ka halartar da cin naman jakin daji domin ba su da wata alaƙa da za a haɗa su a yayin hukunci. Mala ce, Wallahu ta'ala alam. Allah madaukin sarki shine mafi sani. ire waɗannan matsalolin su ya kamata idan an samu mishkila a ɗauko a zo a bayyana ma al'umma yadda za su fahimci rayuwa kuma su fahimci addini domin kar su samu matsala wajen bautan Allah. Jama'a muna fahimtar wannan da kyau ko? Allah madaukin sarki shiryar da mu. bayan da mala ya karkare mana waɗannan bayanai sai ce Taujehu kalamu buna abbasin wa munaqashatuhu bari a fuskantar da maganar ibnu abbas a bisa turba ta ƙwarai sannan a tattauna da ibnu abbas a bayyanar da abin da ya fahimta a aje shi a matsayi na kuskure wanda ba daidai ba misali ka'idan da muka karanta ga hadisai ingantattu sun tabbata daga annabi cewa jakin gida cin shi ba kyau. Za mu ji Ibn Abbas shi kuma ya ce a'a cewa da aka yi babu kyau ba wai a buɗe yake ba, ba haramun ne irin yadda ka san cin alade yake haram ba, a'a makaruhi ne, shi ma karhancin da sharaɗi. Kuna gano wannan da kyau ku? to yanzu za mu ɗauki maganar ibnu abbas ne mu aje ta annabi domin sun yi karo ko ko za mu ɗauki na annabi mu aje na ibnu abbas jama'a dan mun ce mu muna bin manhaji na salafiyya ba yanda za a yi a ce wai dan sahabi ya zo da abin da ya karo da na annabi mu ɗauka kowane ne ya karo da na annabi ko kowaye za mu aje maganar shi jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko wannan shine salafiyanci ballantana wai annabi ya faɗa hadisi sai wani malami ya zo ya rage ma hadisin gudu ko ya ƙara ma hadisin gudu ko wane ne za mu mai addu'a mu aje maganar domin wannan shine asalin bid'a jama'a abin da ke haifar da bid'a kenan shine asbab libtida abin da ya zo a nasi ka ƙara ko ka rage ko ka sa yana tafiyar wahainiya wannan yana daga abin da ke haifar da bid'a kun gano wannan da kyau ko abubuwan da malamai suka ambata cikin asbab liftida suna da yawan gaske to ire-iren waɗannan abubuwa kamar yadda muka sha bayanai a baya ba ka da wata matsala ƙwaya ɗaya a cikin addini face sai ka samu saɓaninta mai yawan gaske idan wani ya ce e in kana cikin karatun addini za ka ji wani ya ce a'a mun gano wannan da kyau ku ɗauko a'a da wani ya yi bayan an tabbatar da e ita ce daidai wannan bai nuna ilimi ne ina fatan mun gano wannan da kyau yanzu duk wannan bayanan da muka yi akan cewa naman jakin gida haramun ne ibn abbas shi kuma ga abin da ya ce yanzu in wani ya ɗauko maka wannan ya ce to ai ga ibn abbas ya ce kuma ku ne ke cewa za ku ba alkur'ani da hadisi a bisa fahimtar annabi da sahabbai sai ka ce kai mashirmanci ne ka zo da shiriri ta cin al'amarin addini ai yanzu wannan abin da ka kawo ya ci karo da manhajinmu ma kai tsaye mun ce fahimtar annabi da sahabbai yanzu wannan fahimta na ibnu abbas ai ta saba ma fahimtar annabi wanda shi ke ajin farko kuna gane wannan da kyau ko daidai da manhajin mu ba ballantana wani malami ya zo ya fatawa ta saba ma na annabi wannan dama ba da mu yake ba mu waye kuna gane wannan da kyau ku saboda fatawa ba a yin addini da shi shi yasa malamai ma suka hana rubuta ta ba a yin addini da ijtihadin wani ba a yin addini da kiyasi wanda ya saba ma nassi ana bautan Allah ne da nassi kata'i subuti kata'i dilala jama'a muna gane wannan da kyau ko Allah ya tsare mana imaninmu mu ya ce baka huna ishkalun hakikanin gaskiya a daidai nan ba abin da ya saura a tsaya a bayyace ma al'umma yadda yake sai wani ɗan rikici ƙwaya ɗaya tal faƙada ja'a an abbasin wannan rikicin ya zo ne dangane da fatawan Abdullahi ɗan Abbas, annahu kana yara annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi sallama cewa yana ganin annan haya alluhu mil humurul ahaliya halin da ake cewa annabi ya yi dangane da cin naman jakin gida lil karaha wannan hani ne na karhanci ba wai hani ne na haramci ba. walaysa lit-tahrim hanin ba na haramci bane walamma ila qala yayin da aka tambayi ibnu abbas a'a to wannan fatawa taka yaya wajahinta yake ai sai ibn abbas ya ce la adari ni dai ban sani ba ku mana underline din la adari anha anha li annaha zaharun nas shin annabi ya hana hawa ya hana cin jakin gida ne domin abin hawan mutane ne, domin kar a cinye su rasa abubuwan hawa? Aule annaha minal karya. ƙarya, koko jaki na daga abubuwan da ke yawo a cikin gari yake tsitsince abubuwan da ke mutane ke zubarwa a cikin gari domin kula da kiwon lafiyansu. Mun gano wannan da kyau ku? Za ka yi mamakin wannan magana da na faɗi. dabba in yana yawo a cikin gari yana cin najasa sai sai mai jawwal in tsuntsu kaman kaji kaman agwagwa da sauransu suna yawo cikin gari suna cin najasa sai sai mata jallala kuna gane wannan waɗannan abubuwan da waɗannan dabbobi suke bi suke cinyewa idan aka bar su cikin al'umma cuta za su haifar akwai hikiman da yasa Allah madaukakin sarki yake hukuntar da haka a ta yan ƙananan ƙwari da za ka daga ganin su lokaci a cikin gida ko suna da nasu amfanin kamar yadda suke da nasu cutar Allah madaukin sarki ya sa mu dace a cikin karatu malam zai zo zai mana bayani za mu ɗibi ilimi a cikin wannan Allah ya shiryar da To to shine sai yake cewa to me yiwa haka ne sa annabi ya karhanta kaga la'adari Mala ya ce, faƙauluhu la adari la ya juzu an naja alahu hujja. Maganar da Ibn Abbas ya ce la adari, ya ce ba ta yadda za a yi maɗauki wannan magana ya zama hujja nuraddu biha hadisan sahihan sarihan mai watsi da hadisi ingantacce da ya zo ƙarara ya haramta jaki. Ibn Abbas bai kawo wani dalili ba, me ya ce la adari. Isa jama'a idan annabi ya ce a yi kaza, to ba za ka zo ka ce wannan abin kar a yi ba, sai ka zo da nassi ƙarara daga annabi, sai ka zo da nassi ƙarara daga Allah, ko malaman usulu su tabbatar da cewa nassin a bisa tsari suke babu Nasir, babu mansukh, babu mubayyan, babu mujmal, babu mufassar, babu muƙayyad duk waɗannan ƙa'idoji sai an baza su a cikin tukuna. sannan ne sai ya ce nassin ya yi. amma bayan da za a yi annabi ya magana fa wani da yake ƙasa da annabi ya takura wa magana annabi ba wanda ya isa ina fatan mun gano wannan da kyau babu sai ka zo da sa'an annabi in ba sa'an annabi shiru za ka yi kawai muna fahimtar wannan ‘yan bid'a ne, annabi zai faɗi magana sai su rage mata gudu ko su ƙara mata. Wannan ko me Ibn Abbas ya kuskuren fahimta. Ibn Abbas kaman shi babban malami da annabi ya bayyana darajojin shi eh ai ba annabi ba ne. Ina fatan mun gano wannan da kyau. To ai ku ne ke cewa za ku bi Qur'ani da hadisi a bisa fahimtar su eh in ya daidai da fahimtar annabi. Allah ya shiryar da mu. Malai ce summa inna kalama ibn Abbasin fi illati tahrim Mala ya ce maganan Ibn Abbas da ya ce wai dalilin haramtawan, ai, kada abin hawan mutane ya ƙare, kasan ya faɗi wannan ko? Sannan ya ce mai yiwa don saboda jawwala ce ita. Wa huwa ya ƙulu la'adari, limaza na ha'anha, ya ce shi bai gano hikiman da ya sa aka hana ba. To, za mu zo mai magana dangane da wai duk wani abin da shari'a ta hana, da duk wani abin da shari'a ta ce a yi, wai sai ka gano hikiman wannan abu ne sannan kai za ka yi domin wannan wata magana ne wanda dole ne a tsaya a fayyace ma ɗaliban ilimi ba don komi ba sai don mustashiri na wannan zamani sun yi ƙoƙarin hana bin hadisan annabi da yawa domin wai hankalinsu bai gano hikima na yin wannan abun ko bari ba. To za mu yi magana shin wannan dalili ne akan duk abin da shari'a ta zo da sai hankalinka ya hasaso maka hikiman yin wannan abun za ka ce almustashriqun karka ni za ga arne da necktie malami ne musulmi uwa da uba amma ya tasirantu da waɗancan kafirai ya zo yana masa aiki cikin musulunci sun san da shi ko ba san da shi ba ya san da su ko bai san da su ba to amma dai ya karanta littattafansu da irin shibuhohi da suke faso ma addini su shi kuma sai ya ara ya da sunan shubuhohin shi jama'a mun gano wannan da kyau ku shi yasa gogewa a cikin harkan da ikhlasi kyakkyawa shi zai taimaki mutum ya fita daga cikin bala'insu Allah ya sauwaka. to shine sai yake cewa a'a la adari an anha li annaha zaharun nas ni ban sani ba shin ya hana hawa wannan jakin gida ne ai ya hana cin naman jakin gida ne saboda abubuwan sifiri ne na mutane da suke hawa? Au, annaha min jawwalil ƙarya ko? Sai ce, hal ibqa'an ala zahar shin annabi ya hana ne saboda a barwa mutane abin hawansu? Au annaha, au annahum law aksaro zabhal humor fa'ala ayyi mata a mata'ahum cewa yanzu in annabi ya bada dama aka ta yanka jakuna ana cinyewa to akan me mutane za su riga ɗaukan kayansu hatta ya odo ilal madina har a waye gari daga madina a dawo khaibar ai daga khaibar a dawo madina Au annaha min jawwalil qarya ko kuma yana daga cikin jawwalil ƙarya mun gano wannan da kyau ko Mala ya ce wa jawwalul ƙarya hiya allati takhruju fi turqat wa taltaqitu kullama wajaha ita jawwalul karya ita ce dabban da ke yawo cikin unguwanni duk abin da ta gani ta ɗauka hatta al'azara ko kashi ta gani fa idza kanat hayawanan ma'kulul laham in ya zama dabba ne da take ciye-ciyen irin waɗannan abubuwa kuma ya zama ita ana cin namanta واتصف بأنه من الجلالة مع hatta حتى يحبس منع أكله Bala ya ce, To, a irin wannan, in dabba ne take cin irin wannan kamar akuya, kamar saniya da sauransu, to wannan sai a hana cin naman ta har sai an tsare ta, wa ya aman ta'aman tsahiran salasata ayyamin alal aqal sai a tsare ta a keji in kaza ne ko agwagwa, a turke in awaki ne ko tumaki da sauransu ana ba su lafiyayyen abinci na tsawon kwana uku har su kasa yi wannan abubuwan da suka ci mara kyau. Sawa'un a kana zalika minar dajjaj addawajin shin waɗannan kaji ne ko ko abin da ya shafi agwagi ne da sauran dangoginsu duk ɗaya ne, am kana min gairi ha wa aksar ma ya kona haza da'un fil bakar kun gano wannan da kyau ko yace dabbobi da ke cin wannan in ya zama saniya na ci wannan yana zama mugun cuta gare ta da kuma duk wanda zai ci namanta jama'a mun gano wannan da kyau ko hadari ne ba dan karami ba za mu zo a babin da ke magana akan kayan cimaka za ku ji abin da malaman musulunci suka yi bayani a kai cewa wannan jan naman yana da illa na musamman da yake da shi ba kaza ka ce a ji a ci ba ita kanta cin kazan na da illa mun gano wannan da kyau ko cin naman kazan wai suke cewa za mu zo mu karanta za ku ci bincike ne na ɗaruruwan shekaru malaman musulunci suka yi idan aka fige kaza kafin a dafa ko a soya ko a yi kaza ba ana wankewa ba suka ce kar a sake a wanke saboda wanke naman kaza shi ke haifar da cututtukan da ke kamuwa yayin da aka ci naman kaza saboda idan mutum ya ci nama wani lokaci ba yana ganin yana tsurewa ba eh ya ce cikin shi ya birkice ya lalace ya ci nama wanke wanda aka yi ne ina ba ta mun gano wannan da kyau za ka zo ka ji abubuwa da yawa kuma fa bari mu zo babin da ke bayani akan ciye-ciye a nan ne malam zai zo zai mana magana a kan ababen da mutane suke wanka da shi sabalan nan da mayamayen da yake shafawa da sauransu to ma karantar da al'umma irin wannan shine ilimi ba domin a fidda su daga cikin matsalolin da suke ciki a addinance da kuma rayuwansu shine al-islamu dinun wa daula Allah marauke zargi ya kiyaye ya ce to yanzu ne za mu ci kai ka sani ina fatan mun gano wannan da kyau ka jira sai ka daina cin komai sai an gaya maka in kuma kana da kan gado yi ta ci har sai san da halin ya zo Allah ya shiryar da mu Mala ya ce wa yujabu an haza an san da za a bayar akan wannan bi anna jawwalal qarya hiya al al masiba Mala ya ce ai jawwalal qarya in sune waɗannan jakuna wanda aka samu a wajen yaƙi sun an zo sakin saki a gari suna gari su waɗannan amma hazi ai allati nazala fi hatta harim jakunan da aka saukar da haramci a kansu fahiya ma unasin ghuzat su waɗannan suna tare da sojoji ne la yatrukuna hasil khala'i ba su barin suna yawace yawace bal hiya musta'mila hom su kullun cikin aiki suke yankulona alaiha suna ɗaura masa kaya wa mata a hum alaiha dukkanin abubuwa su hau kuma su ɗaura masa kaya su wannan ba jawalin ƙarya ba ne. Yawa muna gane wannan da kyau ko? ga ana fayyace maganin Ibn Abbas ab don jama'a su gane ina ne ya fuskanta. Sannan kuma a lokaci ɗaya ba wanda ya taɓa mutuncin Ibn Abbas. Fahimtar shi ya faɗa in fahimtar shi ta zama kuskure sai a ajiye ta a kuskure a tabbatar da abin da yake ne daidai amma qawluhu ibkan alal zahar ibn abbas da ya ce domin barin zahar a bar mutane da kayan hawa ko kayan ɗaura kaya kun gane wannan da kyau kun sai faɗa wannan maganan ku wai ma me yasa malam ke mai da mata da martani saboda mustashriqun ne suka ɗauko ta suna ƙoƙarin sa mutane shubuha inda ba wanda ya ɗauko ko ba ma wanda zai waiwaye ta Mala ce fa inna hu rakhasa lahum an ya'kulu min luhumil khayl. Mala in haka ne to kuma ta yaya annabi ya ba al'umma izini da dama na cin naman doki. Fa'iza kanat qadiyya zaharin in matsala ya zama matsalan abun hawa ne, fal khayla aula an yubqa alaiha. Ai doki ne fi cancanta a bar mutane su hau. li'annaha ajalla min hadha al-bab saboda in dai akan abun hawa ne to ba abun hawan da ya kai doki a tsada da ɗaukaka da martaba wa anfa'u min al-humar kuma yafi jakuna amfani fi zahari wajen hawa lil guzati ga sojoji ya yuqatiluna alaiha wanda suna yaki a kai jama'a ana yaki kan doki amma kan jaki in zaka yaki kan shi wahala zai baka ina fatan mun gano wannan da kyau ƙarshen ka ma ya je a kashe ka a banza saboda wawa ne isa wala ko shawara kake yi da mutumin da tunanin shi ta jari ne irin na jaki sai ya kai ka ya baro ka ana samun mai saiti ne da kan gado shi yasa a cikin likitoci ba kowa ke zama consultant ba haka ne sai ya taka wani mataki saboda akwai amfani da ne rayuwar mutum ko lafiyar shi sai ya ƙware ya goge ya taka wasu matakai sai ce ya kai ƙololuwa yanzu in ta rikice ma ƙanana sai sun tuntuɓe shi shi za ke ganin ‘yan boko ba kowa ne zai je buɗe shago ya ce ofis wai kawai ana zuwa ana neman shawarwari a wajen shi ba sai wanda ya taka wani mataki na gogewa da ƙwarewa sai ce wani consultant ne akan kaza haka ne in za a yi taro manya-manya na duniya sai an zo da irinsu an zaura da su sun ce ga kaza ga kaza kamar matsala na diplomasiya irin su ake ɗiba suke tattauna irin wannan amma kawai zai gaje ka ɗauko wasu mutane ga su nan ba su ma san fil ɗin fa suke magana kai ba wasu a ce wai waɗannan ne za su baka shawara sai ko sun kunyata ka wata rana kuwa jama mun gane wannan da kyau ko dan ka ɗauki shawaran wani gara ka kwanta a yanka ka ya bi sauki wallahi nan da shawaran shi in ya gama ba da shawaran ka shi Allah ya saka ma da alheri kama in dama da tunaninka da tunanin shi iri ɗaya ne kaga jaki ne ya ga aura ka san aura wani jaki ne ai zai ci gaba da tafiya kawai Allah madauki sarki ya sa mu dace wa yahmiluna alaiha akthar mimma yahmiluna ala al-humur kayan da ake daura ma doki yafi yawa da nauyi sama da kayan da ake daura ma jaki wa hiya asbaru ala safar doki ya fi haƙuri akan tafiya min gairi ha ga kowace irin dabba ina gaya maka idan raƙumi zai haƙura na tafiya na sati ɗaya ko bai gaji ba doki zai haƙura na wata ɗaya ya kada ku san wannan doki na da haƙurin mamaki in ka ga doki ya yi wani abu ko ƙurewan da aka yi mashi in wata dabba ne tuni ta yi kisa ku gano wannan ga juriya na tafiya ga ƙarfi ina fatan mun gane abin da yasa ake yaƙi da shi doki fa in ya zabar ya haɗu da wani dokin da ya rena da kai da kai kan dokin da dokin sai ya hankali ku kuma ya take ka shi yasa wanda yake kan doki yake yaƙi ake ba shi rabo biyu daga cikin hikiman da aka ce shi ma dokin yana yaƙi mun gano wannan doki kana tafiya da shi kana yaƙi a gaba idan wani a baya ya biyo ta baya yana ganin shi zai sa kafa ya hankali wancan akwai abubuwa da yake masu amfani da yawa amma duk da haka annabi ya ce ‘yan salafiya ku yanka ku ci mun gano wannan da kyau ko <laughs> na ce ‘yan salafiya ne saboda an mure ga cin doki koko kaga in za a tare haɗin kai sai mun kawo wannan daga cikin abin da za a haɗa ciki akwai maganar cin doki kai ma za ka riƙa ci mai martaba da kake son a haɗu za ka rika ci yi ma ya ce dokin a ce eh a maka farfesun kan nan <laughs> ina fatan mun gano ce to wannan haɗin kan zai wuya ce to ya gani ina muka ce waɗannan mutane da ke zagin sahabbai haɗin kai da mu da su zai wahala ina fata mun gane waɗannan da ke cewa wani ya zama Allah haɗin kai zai wahala ka gane wannan ka bar mu imu imu da shirman mu mu sai mu haɗa kai ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya tsare mana imaninmu wa min he wa min huna qalu to daga nan da suka ce inna ra'ay ibn abbas mabniyun ala ijtihad ra'ayin ibn abbas an gina shi ne akan ijtihadi ijtihadun shaksi ijtihadi na dan adam khalafa fihi wanda ya saba ma ghairahu min sahaba wani daga cikin sahabbai da yawa ma sahabban ridwanullahi ta'ala alaihim wa hadha in saha yace ke ma an fa ya inganta daga ibn abbas ma kenan in ba kala mai suka yi ba dan da yawa ma fatoyin fa kala masa ake in dai kaga fatawa ta ci karo da nasi ko wallahi kirkire shi kisa nasi in ya zo ko mai gidan duka ne ba ka ɗauko wani malami da aka yarda da shi ka ce wai ya zo da abin da ya saba ma nasi ta ba za ka karɓa ba ai ba annabi bane wai yan bid'a yan sai je sai ce ai ibnu taymiya ya ce dan an ga mun yadda da ibnu taymiya kai ibnu taymiya fa sai in ya faɗi abin da bai ci karo da na annabi ba saboda annabi aka aiko mana ba ibnu taymiya ba ya kamata ku san wannan kai ba ibnu taymiya ba ko sai da na abubakar ya faɗi maganar da ta saba ma ta annabi yarda nashi zami Iza gare daina wani lissafi da wani malami ko waye, sai albani ya ce ko abubakar gumi ne ya ce, haku abubakar gumi ya fi albani a wajenmu ku gano wannan da kyau ku ya kamata mutane ku shiga tetiyanku bayan da za a yi mutum ya zo da magana ta ci karo da ta annabi wai ka zo ka ce mana malam wane ne ce to ina romu da shi kuna gano wannan da kyau ku ta annabi ne aka faɗi a madadinmu a wannan ne Muhammad Nasir Dinil Albani ya ƙara rayuwan shi a kai Muhammad Awwal adam Albani a kan wannan ya ƙarasa rayuwar shi haka Malam Abubakar Goma da Stan Fodiyo cewa dole aje hadisin manzon Allah. ɗan Fodiyo a cikin littafin Hidayatul Tullabi ila Tariqis Sawabi yake cewa in hadisi ya inganta daga Annabi la yusamma mazhaban li ahadin ba a kiran wannan mazhabi ga kowa. Kun gano ne ce wannan shari'a ne Mhm. dole ne kowa ya bi ta li kullu man tadayyana bi dinil islami in dai kai musulunci kake in kai ba ba ma guje bane jama'a kuna gano wannan da kyau ku shi sa ba a cewa malam wani ya ce ma litafi ka kawo litafi miliyan guda ma in dai ya saba ma nan manzon Allah gaba ɗaya yayi ne wanda ya kawo tafi guda na shinkafa ya fi ga kai da ka kawo tirela guda na taki tunda ba awaki ne mu ba Allah madaukin sarki ya sa mu dace na tsaya ne wannan magana ne saboda mutane suna kwaso irin waɗannan fatoyi sai zo da su cikin al'umma da zaton cewa wai waɗannan fatoyi za su muƙawamanci sunnonin annabi ba zai yiwu ba yanzu misali za ka ɗauko wa mutane cewa ne in mutum na azumi zai iya cin biskit ko ya sha minti ko ya sha tsami gayi misali ya inganta daga cikin sabon manzon Allah Khalid ibn al-Walid ya ba da wannan fatawar amma daidai ce ba ta karo da na annabi ba sai a yar Allah madaukin sarki ya sa mu dace to mustashriqun da almajiransu da suke zuwa da irin waɗannan fatoyi suke karo da nasi ba za a ɗauki maganansu ba saboda maganganun su yi karo da nasi hala yake cewa wal ya yaquluna na hadith marfudun min awwalihi wasu malaman suke cewa kai Allah wannan magana ma da yake cewa ibn Abbas ya faɗa tun daga farko ma akwai illan da zai sa ai watsi da ita hala yace hikayatu tafriq bayna al humul umur al ahaliya wal wahashiyya hallan wa hurma hikmatu tafriq hala yace hikima da ya sa aka raba alaƙan jakin gida da kuma jakin daji wajen halarci da kuma haramci. To a nan ne za mu yi magana gani da wai dole ne duk abin da shari'a ta ce a yi ko ta ce a bari sai ka gano hikiman shi, sannan za ka yi. Mustashirku na suka ce eh, in ba gano hikiman ba kar ka yi. Suka zo da bayanai na shubuhohi suka cusa ƙwaƙwalen waɗanda ƙafansu bai dire a ilimi ba. Haka waye gari suke watsi da nasoshin annabi masu yawa suka kaza gane menene hikiman kaza da hikiman kaza. Ana fahimta? Malu yanzu misali, mustashirikuna fa sun kai yanayin da da yawan gaske sun hana ma alula fa. Suka ce idan ka je kai wanka jikinka ya zama da tsafta. menene hikiman alula suka ce tsafta suka ce to in ka zo kawai ka haka in ji bakin ka yana dan waru wari ka kurkura baki kawai ka je kai sallah yayi saboda duk gaba ka wanke ko ina ka shafa mai saboda ka ka bata ma kanka lokaci wajen wannan kaga sun ɗauki hadisin annabi da ya karantar da sunna da hukunci mai tsawo sai suka datsa abin da suke so suka watsar da sauran To in zan buga muku misalin abin da mustashriku da suke mahadisan annabi malam zaka sha mamaki kuma ba muna karanta difawan anin sunna ba za ku zo ku ji wasu daga cikinsu kuma sun rubuta littattafai masu sauƙin fahimta da larabci sun bazo cikin al'umma Allah ya tsare mana imaninmu sai ce wai menene hikiman raba tsakanin jakin gida da jakin daji wajen halacci da haramci. Hala ce bakiya inda na ta harim luhumul humurul ahaliya ma'abaka hilliyyati kismiha kasimiha Mala yake cewa abin da ya rage mana mu tattauna a nan shine haramcin naman jakin gida da kuma tabbatar da halaccin ɗan uwan shi. wa hiya huburul wahashiya sune jakin daji fa in kana taharim lil jinsi fal jinsu fil birri halalun in ya zama ai ana haramtawa saboda jinsi ne to jinsin fil bar in ya zama kawa ba suna yawo a doron ƙasa ba ne to da haramta su kawai tunda dai wannan ba tsuntsu ba ne kuma wannan ba a ruwa yake ba ai duk a tudu suke kuma wannan jaki wannan jaki bambancin wannan kawai dan binni ne wancan dan ƙauye ne Jama kun ga inda ba kawai ya fi ɗan birni ku? Ko gane ba. Yanzu shi jakin daji me ba ƙauye ne, jakin gida fa, ɗan birni ne, amma ga inda ba ƙauye ba ɗan birni. Ina ba ta mun gano wannan da kyau. Yanzu idan ɓeran daji ya shigo gida, ranar za ka kashe shi. Ka san dalili? Saboda bai san yadda ake a gari ba. ba za ka gane lagon feren daji ba sai ka karanta magana jari ce <laughs> kun gano wannan da ke ku ke ga mutum ba zai gudu ba ya saba ya tsaya na ma rashin kunya in ya bi shi ya tsaya bayan dawa in ya kai sara ya sara kayan shi ka fahimci wannan da ke ku Allah ya sa mu dace bala ce fa in kana tahrimu lil jins kaza kaza sai ke ce fa ma fi illati fa ma hiya illatu fi tahrimil humur al ahaliya ma ibahatil humur al wahashiya sai menene hikima Na'a ce jakin gida haram amma jakin daji halal innana ma da rabu da su mu dinnan law fattashna fi qaribin falam najid shay'an yace da za mu je muna bincike a kusa ba za mu samo wani abu da za mu rike ba mun gano wannan da kyau ko Wal'illa illa huna mustanbita amma illan tana da faɗi walaysat mansusa ma'ana an ɗauko ta ne daga iskin baɗi daga hukunce hukunce da aka yi amma fa ba nasi bane mun gano wannan da kyau ku me hikiman haramta jakin gida da haram da halatta jakin daji sai ma ya ce ba nassi ba ne, to menene? Ya ce baɗi ne, shi ko istinbadi sai ka zo da nassin da kai istinbadi a jikin shi in ba ka ba za a karba ba a ce ra'ayi kenan ba zai zama istinbadi ba kai eh, jama'a ilimi daban fassara larabci daban fa Ku gano wannan da kyau ko ya kamata mutane su san wannan yanzu duk wanda ya zo da abin da ya saba ma nassi ko sai a ce a ina ka samu wannan sai ya fatawan wani malami ne sai a ce yadda shi sauki nassi kun gano wannan sai ce a na yi baɗi ne sai ce kawo nassin da ka yi istin baɗi. sai ce a ji baɗin ka a gefe haɗa nassin guda biyu za su zauna in suka zauna sai ce za a aiki da nassin duka biyun in ko baɗin ka yi karo da nassi ya ce ka gani kai ne kake ƙoƙarin haɗa su karo yadda wancan shi ne sai malai ce ba nassi ba ne fa Istin baɗi ne walakin qabla ba bath an illati at-tashri' malai ce kafin dai mu tsaya bincike dangane da dalilin shar'antawa ya jiba alaina na hannun musulmin abin da yake mafi mahimmanci wajibi a kanmu mu musulmi sami ina, alillahi wa an rasulihi sallallahu alaihi wa alihi sallama shay'an duk sanda muka ji wani magana daga Allah ko daga annaba a matsayinmu na musulmi abin da yake wajibi a kanmu shine at-tasdiq shine mu gazgata wal amal da yin aiki da wannan al'amari imtisalan li'amrillah saboda biyayya ga umarnin Allah wa ƙa'atan li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma yi wa annabi ɗa'a. لأن ta'ala hakimun alimun عليم لا illa إلا لحكمة saboda Allah madaukakin sarki mai hikima ne masani ne zai shar'anta wani abu ko menene na ayi ko a bare face akwai hikima cikin wannan abun summa inna muktada qawlil muslim sannan ka sani yana daga abin da yake amfare da maganan musulmi cewa la ilaha illallah muhammadun rasulullah yalzimuhu ilzaman duk wanda ya faɗi wannan kalman ya lazumta ma kan shi ai ya kabila ma ja anillah cewa zai karɓi duk abin da ya zo daga Allah fala ya abudu ba zai bauta ma Allah ba illa ba zai fala ya abudu illallah ba zai bauta ma kowa ba sai Allah bi jalalati la ilaha illallah saboda wannan la ilaha illallahun da ya faɗi li annahu idza abada ghayra Allah domin duk sanda musulmi ya bauta ma wani Allah ma'ana ya ɗauki umarni a wajen shi saɓanin na Allah na ƙada ƙauluhu la ilaha illallah to ya warware maganan da yayi na cewa la ilaha illallah wa kadhalika idza lam yaqbil ta'alima Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka idan bai dauki karantarwan annabi ba yaje yana bin yaye yaye kun gano wannan da kyau ko da ɗibe ɗibe yana biye biye kun gano wannan da kyau ko awar rafa da shi'an min ha ko ya ƙoƙarin sa ƙafa ya hankaɗe wani hadisin annabi yakunu naqada qawluhu ya warware maganar Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yi ba fa bane annabi ya faɗi magana wani ya zo da saɓaninta ina fata mun gano wannan da kyau matsala ne na kai imani ko ka kafirce kawai ka warware la ilaha illallahun ka ko kuma ka warware muhammadun rasulullahin ka Allah ya sawwaka wa kunna nafsitul mas'ala wa naqulu malai ce bar mu mu yalwata harshe akan wannan matsala mu ce dilalatul iltizam fi hataini shahadataini ya yace abin da waɗannan kalmomi na shahada guda biyu suke nunawa misaluha kama yujadu inda nasil an misalin da za a gaya maka na la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah to bari mu buga maka misali da irin abin da mutane suke rayuwa a ƙarƙashin shi a yau. Fi silki diplomasi, Mala ya ce dangane da al'amarin diplomasiya, na ma ta ƙomu daula idan ka samu ƙasa kaza tana da buƙatan tabrimu ma'ahada. za ta kulla alaka au sadaka ko abota ma'a daulatan ukhra tare da wata ƙasar ta tarifu biha wanda suke son su san juna su rika mu'amala da keniyan saƙonni tsakaninsu summa ihi ihdad ne sai a samu ɗaya daga cikin waɗannan ƙasashe guda biyu ta aika da safiran ambasadanta inda daulatul ukhra ya je ya zauna a wancan ƙasan. Wa hada safir shi wannan jakadan na wancan ƙasan ya kadimu auraƙan itimadihi zai zo da takaddun kama aikin shi. Wa yi ulanu anhu safiran ya sanar da cewa shi ne wakilin wancan ƙasa jakadansu. Fi maukibin rasmi zai zo da abin a bisa tsari au bi marasimir rasmiya zai zo da wasu dokoki da wasu ka'idoji da wasu sharuɗa ba haka ake yi ba sai zo ya gabatar wa shugaban ƙasa ko hukuman da aka tsara a wancan ƙasa cewa ga abubuwan da suke bukata fa kullu ma ja'a bi hadha safir duk abin da wannan jakada ya zo da shi min daulatihi daga ƙasan shi inna ma huwa bismin bismi man yamsil da yamsiluhum ya zo da sunan waɗanda suka turo shi ne wa qabulu ma jaa bihi murtabitun bi baqa'ir rabiqati siyasiyya yadda da waɗannan abubuwan to zai ƙara ƙulla alaƙa na jagoranci da shugabanci da siyasa tsakanin wannan ƙasan da wancan kuna gane wannan da ke ku amma kauce ma wannan fa zai wargaza duka fa'iza ma da tilka daula ba'da ta'alimihi idan daulan wancan ƙasan ta yi watsi da abin da ya zo da shi, aw ba'da talabati ko abubuwan da yake nema, ya kunu zalika isa'atan til alaƙati diplomasiya wannan ya saba ma alaƙan diplomasiya wa kada yu'addi ilan wannan zai kai zuwa ga yanke alaƙa tsakaninsu. mun gano wannan da kyau ko qala yace wa qad yu'addi ila inqita'iha wannan zai iya bayuwa zuwa ga yanke alaƙa tsakanin wannan ƙasan da wancan. Ai alaƙoƙi da dama irin wannan sun sassa ba. Yanzu ƙasan Syria ai an yanke alaƙa da yawa da ita na diplomasiya tsakanin da wasu ƙasashe, har an koro jaka da su ma sun koro wancan. Kwanan nan ba wasu ƙasashen Turai sun yi wannan isu isu. yanzu kwanan nan ba rikici ya ɓarke tsakanin rasha da ukraine ba diplomasiya tsakanin ƙasar rasha da ƙasashen turai ba ya samu matsala ba Shi ne irin waɗannan abubuwan duk wanda ya san yadda ake gudanar da siyasar duniya yanzu ya fahimci saƙon da muke son mu faɗi yanzu in kana son alaƙa tsakaninka da Allah ya kulluko to duk sharɗin da Allah ya kawo sai ka ansa idan ka ce baka yadda da wani abin da ɗan saƙon Allah ya aiko shi ne safiyar ɗin shi ba, to shi kenan wannan alaƙanka da Allah ma ya watse. Mun gano wannan da kyau? Yanzu kwanan nan ƙasan Iran ta tura jakada majalisar ɗinkin duniya, Amerika ta ce ba ta yadda da shi ba. Kagubin siyasan duniya jama'a, ku riƙa bi rikici ya tashi babba na diflomasiyya cewa majalisar ɗinkin duniya ita ta karɓe shi to amma ita kuma amerika ta sa doka ba zai shiga mata kasanta ba to ko majalisar ɗinkin duniya tana ina tana amerika kuma to shin dokokin majalisar ɗinkin duniya na gaba da dokokin amerika ko ko dokokin amerika na gaba da dokokin majalisar ɗinkin duniya an yi turanci a wajen nan ina fata mun gano wannan kyau kamar wani mawaƙi da ya ce wai sun je sun an so masu kuɗi domin su yi masa kamfen to kuma ba su yi kamfen ba ya ce za ka je abuja za ka zagu da turanci <laughs> Allah da turanci ni ba ma sai da ka kare ba shi an karɓe shi ko sun canza uku to kana ƙin an san abin da wannan wakilin can ya zo da shi to fa alaka tsakanin wannan ƙasar da wancan ƙasar ya samu matsala to in annabi ya zo da abu ko ka sake ka saba ma wannan abin alakanka da Allah ta watsi shine misalin da malai yake sai ya kawo maka ta watsi duka karga cewa ko dan sauran alaka hadisi ɗaya kana cin karo da shi ka ci karo da bala'i mai girma Allah shi kyauta malam sai yake cewa a ah, فكذلك المسلم هكا مسلمي فإنه أعلن أنه لا يتأله إلا الله يا سنر شو أبيد أبو بوتاتي الله فلا يعبد إلا الله هو بذي بوتا مكوا بسي الله ومعنى أنه لا يعبد إلا الله أنه يأخذ كل ما جاء عن الله ma'anan wannan da ya ce ba zai bauta ma kowa sai Allah ba shine duk abin da ya zo daga Allah ba zai karba walan ya'tihi mubashara ai sakon Allah ba zai zo kai tsaye kawai Allah ko? kun gano wannan kyau ko kamar yadda kafaran maka suka riya ai Allah ba zai baka abu kai tsaye ba dole zai aiko wani ne shi za Allah ma ya goranta musu ya ce ce mai bal yuridu kullum ri'in minhum an yu'ta suhufan munashshara wasu kowa so suke shi ma ya miƙe bayani a cikinsu haka suka so kuma fa Allah ya ba su ne kai tsaye kai ya ba annabi ya ba su ku gano wannan da kyau ko kuma kai ya turo mala'ika ya ba su a'a shi Allah ya ba su salon wannan maganar ne kafiran zamanin annabi Musa suka faɗi ai lan nu'mina laka hatta nara Allah jahara shi yasa wani waje Allah ya ce atawasau bihi wai gamin baki suke yi Allah shi kiyaye wa inna ma ya'tihi min tariqi rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abinda Allah ke so yana zuwa ne ta hannun annabi war rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kada qaddama awraq al-itimadihi annabi ya zo da takaddun kama aikin shi ai wa hiya tilkal mu'jizat suna wadancan mu'jizozin wa khawariqul adat ha to in zai zo shi ma ba yana zuwa takaddun kama aikin shi ba ambasada annabi ya zo da su ga su in ka ce a'a zo da mu'jizan mu gani kai ma zo da irin su idan duk wanda zai zo da maganar da ta saba ma ta annabi sai ya zo mana da mu'jizat wal khawarij in babu sai mu ce jajiki ka far manzon Allah a fage wa hadhil mu'jiza al kubra allati tisayir al ayyam mala yace ita wannan mu'jiza babba wanda tsawon zamani ke tafe tare da ita Alƙur'ani kenan ila ayyari sallahu al-arda wa man alaiha har zuwa sanda Allah zai gaje ƙasa da duk abin da ke kanta ala ku saurara wa hiya kitabullahi ta'ala kitabun Allah kenan to duk abin da ke ciki sai ka ɗauka kana aja ɗaya to ka fita gano wannan to in ya zo da wasu sharuɗa shine malam zai zo ya ga su ne hadisai kana aja ɗaya ka fita duka za ka ɗauka wa haza li annana idza tatalla'ana ila ta tashri' mala ce, idan muka leƙa cikin al'amarin hikimomin shar'anta shari'o'i fa in wajadnaha wa ha, fa ha, wa ni'mat in mun gano hikiman to wallahi madalla kun gano wanda da kyau ko in ko ba mu gano ba fa to mu dama bayi ne bi ne namu kama ƙala ta'ala wa qur rabbi zidni ilma in ka gano hikima sai ka ce alhamdulillah misali annabi yusuf sanda matan gari suke ta zargin matan azizu da cewa tana neman ɗan yaron gidanta ai ta zo ta bayyana musu jamaluhu a zahir sai bido kazo ganshi faqatana aydiyahunna wa qulna hasha lillahi ma haza bashara ku gano wannan sun ga kyau sun gigice sai shi da fazalikun allazi lumtunna ne fihi wannan ne kuke zargi na wannan yanzu wannan dan an so wannan laifi ne ina fata mun gano wannan ne ai sun gani su ba kuma ita ma ga karbin hali bata yanka ko ina jikin da ba amma su ganin yau kadai da suka yi makansa ta'adi ya ce wa kadar rawatu wa nafsi kun sa abun mamaki zaba ne ne shi ba fassa a sama amma wasu ya kame kaga yanzu in mai fassara ya zo bai san irin waɗannan abubuwan ba ko ba zai gano abubuwan da ke cikin nan ba ta bayyana kyan shi na fili sannan kuma sai ta bayyana kyan shi na me na ɓoye saboda matan da ke neman maza sun fi sha'awar su neman namiji kamamme kun gano wannan da kyau ko ba san su nemi namiji me ne biye biye saboda ba zai biya masa bukatansu da suke so ba to shi ne suke gaya masu to fa ku sani ba gashi ina fatan mun gane to da wannan kuma sai ku gina au dama ashe matan manya tintini suna da matsala da mazajensu san matsalan su ne mazajen ba sa ma zama tare da su harkokinsa kawai suke shi sa zai wahala ka ga wani babba bai da ɗakin otel me yake yi da shi kawai in ya je ofis ina ba mamaki an dade ana mitin kafin ya karasa gidan shi yana jin bacci nan zai je kwanciyar shi kawai ba lalle ne yana neman mata ba fa ba lalle ba ne kawai hidindimu ya sa ko tunanin ta ma baya yi sai a wayi gari ita kuma in ba mai tsoron Allah ba ne sai ta hanya kun ga cewa ina ka samu wannan duk wannan kisan na Yusuf ya fayyace maka shi in ba haka ba mijinta lafiya no ba su da matsala suna kwana ɗaki ɗaya me ya kai ta kuma ta sha'awan wani jama kuna gano wannan yanzu kwanakin baya Vladimir Putin shugaban ƙasar Rasha ba sun rabu da matan ba me yasa sai ce wata da bata gan shi ba kuma yana bilan su yana gidan gwamnati tana gidan gwamnati amma sai ce wata da bata gan shi da idanta ba <laughs> mun gano ne saboda mulki malam na hidima hidima ba su haɗu ba yanzu kwanan nan shugaban ƙasan France shi ma ya rabu da matan shi duk da shi akwai 'yan maganganu a ƙasa ita ma ta yi zargin wannan cewa ya mijinta bai da alaƙa da ita kwata-kwata amma shi sun zarge shi yana aran hanya ne mun gano wannan da kyau ko in ya kama hanya ya tafi hidindimin to a cikin hidiman kuma in yaga wata hanya sai yi. to kun ga irin waɗannan abubuwan in kana karatun alkur'ani to irin waɗannan yan hikimomin to su a cikin ilimin shari'a ba hikima ake kiransa ba ne ake kira fawaid kuna gane wannan da kyau ko to amma su mustashriqun abin da suke cewa me hikiman kaza ba wani hikima ba wani kaza Allah bai shi kiyaye